Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki makasa sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 12 ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta sanar da kamawa mutum kusan 40 da ake zargi da laifuka daban-daban ciki har da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa. Nawa ka samu? Dubu ɗari shida. Ko biyar ne ko shida ka nawa shida. So dubu ɗari shida me kai da kuɗin? A ban kashe su bai ranar da na karɓe su ranar ne ka kama ni aka je su. Da kama kaya ta ji. A gaskiya ban ji daɗi ba. Muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar ƙasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky sun yi alkawarin muddin za su tsaya tsayin daka da yukiran har zuwa lokacin da za a ɗauka bayan da rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan ukraine shugabannin g7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun wa zelensky ba su yanke ƙauna ba kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta sun ce harin da Moscow take kaiwa kan fararen hula da basu jau basu gani ba laifi ne na yaƙi. Shugabannin G7 sun ce za su tabbatar da cewa shugaba fitin da waɗanda ke da alhakin harin su fuskanci hukunci. Ƙungiyar G7 ta ƙunshi Amurka da Jamus da Birtaniya da Faransa da Italiya da Kanada da kuma ƙasar Japan. A cikin barazanar da fitin ke ci gaba da yi na yin amfani da makaman nukiliya, G7 ta sake nana ta cewa za a fuskanci mummunan sakamako idan Moscow ta yi amfani da makaman ƙare dangi. Amma ba ta nuna alamar aikawa da sojoji kai tsaye zuwa Ukraine ba. Jiya talata asusun bada lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Yana mai nuni da yakin da rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. hukumar bayar da lamuni ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan yuli imf ta bar hasashen ta na 2022 bai canza ba adadi mai matsakaicin tattalin arziki da kashi 3.2 cikin 100 wanda zai dan karu kaɗan fiye da rabin wanda aka samu da kashi shida cikin 100 na bara. Baya ga annobar COVID-19 cikin shekarar 2020, IMF ta ce bunƙasa mafi rauni tun daga shekarar 2001 mafi muni har zuwa na yanzu. Kuma ga mutane da yawa shekarar 2023 za su ji kamar kuma bayan tattalin arziki ce. fiye da kashi ɗaya bisa uku na talan arzikin duniya za a ga kuma baya har sau biyu a jeri. ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a jibo babban birni a arewacin ƙasar burkina faso domin neman yancinsu na neman ilimi ciki har da samar musu da malamai matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki a kan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan burkina faso ne muna da yancin samun ilimi ilimi haƙi ne na kowa daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin som inda hakimin jibo maru bodo ya tarbe su a cewar mai magana da yawunsu ali dukko ɗaliban sun bukaci a samun musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran bukatu. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce cikin mako guda ta kama kusan mutum arba'in waɗanda ake zargi da laifukan da suka shafi garkuwa da mutane fashin daji da sauran manyan laifuka. Rundunar ta bayyana hakan ne yayin da ta gabatar da mutanen ga manema labarai kamar da za ku ji a wannan rahoto da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. rundunar 'yan sandan dai sun gabatar da masu manya-manyan laifuffuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar adamawa waɗanda su ya kai 39 ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota toyota da kuma bindiga mai ƙirar ak-47 da zunzurutun kuɗi kimanin dubu ɗari tara kamar da yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa da ya yi bayani wato dcb a janimi Hisbau wanda ya ce. We are sure that all the suspects diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent its effort to keep Adamawa still there. Ya ce sun gabatar da waɗannan masu laifuffukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuffuka a ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya na jihar Adamawa. Ya koyi alkawarin cewar za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Suma ma a nasu bangaren waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuffuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu mu da muka halarci wannan taron bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifuffukan. da ka bani na sai abinci na yi jiya yaro na na na kashe nawa kuka ba kuma hannun su miliyan uku miliyan uku aka baka dubu dari biyu eh. ko nawa ne kuka aikin ni shida shi kuwa bubu hamidu wani kasurgumin dan garkuwa ne wadda ya yi mana jawabi a garkuwar da suka yi su shida sun karbi kuɗi miliyan ɗaya da rabi a hannun yan uwan wani wadda aka yi garkuwa da shi ba su yi nasarar kashe kuɗin ba sai ga shi kuwa jami'an 'yan sanda sun yi cap sun cako su. mu da dani ai muka yi amfani. Kuke kidnapping ne? Ai muka yi kidnapping dama baya wannan ne karin koyar da muka yi mun karba kun raba nawa ka sani eh, dubu ɗari shida ko biyar ne ko shida ka mu goma shaida. So dubu ɗari shi me kai da kuɗin? A ban kashe su bai ranar da na karɓi su a ranar ne aka kama ne aka je su. Da kama kai ka ji. A gaskiya ban ji daɗi ba. Rundunar 'yan sandan dai ta gabatar da waɗannan masu laifukan da yawansu ya kai talatin da tara ne a farfajiyar babban yargwadon 'yan sanda da ke jihar Adamawa wadda ke birnin Jimeta karamar hukumar Yola ta Kudu. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. jiya talata iran ta tsananta kai hare-hare kan zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar wata matashiya 'yan shekaru 22 da aka yi kirarin cewa 'yan sandan kula da ɗa'a ne suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi yadda ya kamata domin rufe gashinta. Kafofin sada zumunta sun nuna hukumomi sun aike da tankunan yaƙi zuwa yankin Kwardawa domin kwantar da tarzoma a yayin zanga-zangar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi lugudan wuta a wata unguwa Sanandai, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazarar kilomita 400 daga yammacin Tehran, babban birnin ƙasar ta Iran. Wata ƙungiyar Kurdawa ta kare haƙƙin ɗan adam mai suna Hango Organization for Human Rights ta saka wani faifan bidiyo da ke nuna tituna masu duhu da alamun harbe-harbe da kuma tashin gobara. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wurare a ƙasar Iran, kamar yadda kuma aka rika nuna faifan bidiyo a ranar Litinin a Tehran, babban birnin ƙasar, inda aka nuna wasu mata da 'yan mata na tafiya akan tituna ba tare da lullubi ba. Sojojin Isra'ila sun ce an kashe soja guda a wani harbi da aka yi da mota a arewacin gabar yammacin kogin Jordan. Rundunar ta faɗi a ran talata dakaranta na neman maharan. Wannan da shi ne na baya bayan nan a wani ƙazamar rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da daddare a gabar yammacin kogin Jordan. Tun bayan hare-haren da aka kai wa Isra'ila a cikin bazara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara. Yawancin wannan aikin an mayar da hankali ne a arewacin yammacin kogin Jordan. sama da falasɗinawa ɗari ne suka mutu sakamakon gobarar isra'ila yayin da akalla sojin isra'ila uku suka mutu daga ƙarshe wasu maharba guda biyu da kwale-kwalensu ya nutse ƙarshen mako a mashigin tekun mexico sun makale kan wani jirgin ruwa da ya ƙi yin gaba ko baya yayin da na ukun ya yi iyo don neman taimako Pongli ya shirya gidan talabijin na abc news cewa ya samu siginar ta wayar salula kuma ya aika da taswirar google na wurin da yake kusa da shi kafin batirinsa ya mutu Mutanen uku sun kasance a cikin ruwa tun misalin karfe goma na safe a ranar Asabar. Lon Nguyen ya faɗa wa cibiyar sadarwa cewa manyan kifaye sun bayyana a safiyar Lahadi. Wani ma'aikacin jirgin ruwa a gabar teku ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko da aka ciro mutanen biyu daga cikin ruwan kifaye da ake kira da suna shark suna ta zagaya suna tsorata su. a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga batishin ga ga zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai, dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti sha biyu takwas na safe kenan da minti sha biyu a Najeriya Nijar kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti sha biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata. Akalar shirin ya karkata akan rayuwar 'ya mace wanda bisa al'adar bahaushe ya bada karfi akan kasancewar mace karkashin kulawar wani namiji domin kare martabarta da mutuncinta a matsayin mai baiwa al'umma tarbiyya. Kuma a makon jiya mun karkar shirin a sa'ilin da malama Fatima take cewa. In eh, har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya akwai matsala kuma ta wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita akwai matsala saboda menene mataki na biyu da za ta ɗauka shine ta nemi wani abinci da zai zama mata abokin shawara. To a yau ma muna tare da bakin namu Malam Adam Garba Muhammad Fatima Muhammad da kuma Rukayya Muhammad harun ta gidauniyar Women on Stage kuma za mu tashi ne akan bayanan Malam Adam a game da dalilan da ke janyo 'ya'ya mata su bijirewa umarnin iyayensu musamman ma mata. Ai sauraro lafiya. lafiya. To amma me ke kawo ma mace ta bijire ma irin umarnin iyaye ko kuma yan uwa. Na ɗaya lokaci idan aka samu mace ta rasa mahaifinta a lokacin da take da ƙananan shekaru kuma ya zama na cewa yan uwan uwan kula da ita ba ko kula da su ba to yakan sa ta daina ganin su da wani cikakkiyar daraja kuma kowa ya sani uwa ba ta kyara ɗanta idan uwa ta yi hidima to zai zama a duniya ba ta jin maganan kowa kowa sai na wannan mahaifiyar tata. idan aka zo aka samu matsala a lokacin da kuma su iyayen ta maza wato yan uwan uba suke kokarin su shigo lamarin ta, za ta ga cewa ai ba amfanin su shigo saboda a lokacin da take bukatan su ba su kula da ita ba to zaka ga ba lalle ba ne ta ba su girman da ya kamata ta ba su sannan idan ta bangaren uwa mai bi sun shiga wani irin matsaloli na rayuwa kuma babu wanda yake kulawa da su ta ma nan takan iya da ta shafa ma idan ta doka saboda a lokacin da suke take bukatan taimako akan tarbiyyar su ba wanda ya taimaka mata haka in ya faru akan samu irin wannan matsala amma rashin sa'a shine ina aka yi mahaifiyar ba ta da wani mataimaki sai Allah kuma suna bukatan wayansu abubuwa na kayan more rayuwa to ba karamin uwa da take da tsantseni bane za ta ga yadda tana yin wani abun da bai kamata ba ta tsawata mata saboda tunaninta idan ta tsawata mata dan abun nan da suke samu ba lalle ba ne su same shi. abin za mu iya kallon shi ta fuska biyu addinin ya zaba mana tsarin yadda za mu yi tafiya da rayuwa amma akwai wani yanayi da mutum zai iya shiga wanda yana ji yana gani sai ya tsallake kafan shi ko kuma wannan halin da yake ciki ne zai rufe mishi ido kuma ya ga abin nan dai kamar ba laifi ba ne kawai tunda yana cikin matsala bari ya yi in ya so ko daga baya zai iya tuba ya koma ga ubangiji wani kuma a lokacin da zai aikata wannan tunani baya zuwa mishi amma saboda rashin samun mu wani abu sai mu kauce hanya mu tafi wani layi na daban. To na dawo kanki malama Fatima. nan fitina cikin al'umma musulmai ne kuma suna da inci da izini da za su zaunar da ita su mata magana mai daɗi ba ta zafi ba amma kin ga a zamanin yanzu gaskiya suna da wuyan samu saboda kowa yana zama ne ya gani ya samu na faɗa sai ta ɓaci sai ya zama na ana ba iyaye laifi kaɗai kowa yana da pat ɗin shi to amma bai yiwu haka ba ai ana gani duk abin da ake yi a unguwan shiga da fita da ake har cikin gidan yarinyar duk ana gani amma ne ba wanda ya yi magana sai da ta yi tsami shine zai zama na abun yi magana gare ka malam adam to mun wayi gari wasu iyayen suke mara wa 'ya'yansu baya su aikata abubuwan da suka ga dama mecece illar yin haka? A ƙasar Hausa muna da al'ada mai kyau wanda kowa ya sani al'ada ta ci alkunya wanda idan saurayi yana son budurwa yakan zo ya gabatar da kan shi wurin iyayenta ko ya turo iyayen shi a neman mai izinin cewa yana so ya fara zuwa wurinta. to yana ɗaya daga cikin kyawawan al'adun mu to amma sai muka tsinci kanmu a cikin yau yanzu an samu wani abu saurayi zai zo da motarsa ya yi shiri ya ce za su je ko shopping ne ko kuma za su je cin abinci ko wani abu kuma yarinyar nan kafin ma ya zo za ta gaya ma iyayen ta cewa wani zai zo ba za mu je kaza da kaza za a ce a to in mun je da abin da kuka ci goma mana namu ko ku so mana namu za a je za a yi packaging wani a kawo gida ana cewa ai da suka je wuri kaza ne da saurayin ta Afirka suka so suka kawo mana ai kaza da kaza kaza da kaza ba al'akarin cewa bai ma kamata shi tunda ba aure suka yi ba kuma ba muharramin ba ne a ce ya zo ya ɗauke da sun fita ba tare da wani ƙa'ida ba to wannan abun yana zama wani abu ne na burgewa wanda kuma kuskure ne mun sani. turkayya akwai masu ra'ayin cewar mutane sun daina yi wa 'ya'yan da ba nasu ba faɗa. haka ne a da kam dan zai yi laifi za ka kira shi za ka tsonar da shi ka mishi faɗa abin da kake ba haka daidai bane ba daidai bane kuma the next day za ka ga yaro ya canja layin na ɗabi'an da ya ɗauka zai iya ajiyewa ya bi hanyar da kai shi wannan hanya da dai a yanzu ma kuma ba za mu ce ba a yi ba don ba zai yiwu a ce gaba ɗaya an yi abandon wannan abin da ake ba amma dai zan iya cewa yi ne ya yi karanci saboda a yanzu wani yana gani kana amma in baka haɗa alaƙa da shi ba ba lalle bane maka faɗa mafi akasari in kun ga kayi abu samu an zaunar da kai an maka faɗa to ya danganta da mutum ɗan uwanka ne na jini ko kuma ana zaman aminci amma in ba dan haka ba gaskiya ba kowa bane zai zaunar da yaranka ko yarinyanka ka faɗa mata gashi abin da ya kamata ta bi saboda ta tsira da mutuncinta. Malama Fatima ta yaya iyaye za su ja 'ya'yansu a cika domin ba su shawarwarin da suka dace. Shawara ta wajen irin abokanan da za ta bi uwa tana wajen ta ba ta shawaran in ma ta ga cewa wannan relationship ɗin yana yana da matsala uwar za ta ce to kin ga wannan ga inda yake da matsala sai ki haƙura da shi in kuma tana da wani nagari da za a ce oke eh wannan oke to wannan yayi za a sa ta a hanya inda ya kamata saboda me sun fahimci juna tana baya mata abubuwan da ya dace to ko yarinya ma ba za ta kalli waje balle ta samu wani damuwa a rayuwa an san cewa dai ko ya kai ka ba yaro shawara ko ka gaya mishi abin da ya dace ana samun dan matsala kaɗan amma ba wai inda ake tsammani ba tunda ana da wanda ke dan tunatar masa da wasu abubuwa amma kuma idan ba haɗin kai wannan shakon zai zama da wani ne daban a wani. to me zaka dora a kai malam adam. yan mata da yawa a zamanin nan suna da damuwa wasu sukan kwanta a ɗaki su mutu da damuwansu saboda sukan rasa waye za su iya zuwa su gaya masu damuwansu suna jin tsoro ka su gaya ma mata damuwansu su musu dariya ko su kai su gaba to kuma sai ka samu cewa saurayi ya zo yana son mace da aure shi kuma bai san ko tana da wani matsala ba bai damu ya zo ya yi magana da ita ba ya gane irin matsalar da take faruwa wannan abu ne ni da zan iya cewa na yi zauna a wurin aiki da kuma wa'yansu mata da muka haɗu ta dalilin aiki ko wani abu haka to na ga irin wannan abubuwan saboda akwai matan da na sani wanda kusan zan ce a lokacin da muka haɗu ni ba wai samartaka muka yi ba ko wani abu abu amma dai shakuwa ce ta kai na zaman tare da aiki yau da kullum har na iya gano suna cikin wani damuwa mai tsanani wanda kuma a lokacin kusan zan ce bacin Allah ya sa mun yi hudda da su ban san irin halin da za su tsinci kansu ba saboda sun riga sun kai wani yanayin wa'yansu da matan ma suna ganin cewa wai yazbillah in suka yi wani maganan sai ga kawai kamar sabo ne to saboda kamar misali ne sun samu matsala sun roki Allah sun roki Allah suna ganin kamar Allah bai ansa amsa masa ba shi kuma Allah a lokacin da ya ga dama yake ansa addu'arka wani lokaci idan ba an samu wanda yake da natsuwa da haƙurin jure ba su shawarwari ba. Mai sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu sallama a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. To yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar kamaru zan fara da namu na wannan makon ne da jaridar mutation ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta da cewar yanda ake raɗe radin wanda zai yi gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar kamaru a fadin kasar ta shugaba paul wai ɗansa ne mai suna frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba fulbiya idan lokaci ya yi jaridan economic quotidian kuma cewa ta yi rikicin rasha da ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi amma gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar afirka ta bai beya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya wajen kokari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci kasance da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar ecohosante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma sun ce bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aga cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridan generation kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi na'urar da ita ce take buɗe bude wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya idan kuma baka biya ba wani na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba da ya zire waɗannan na'urin sun fara aiki a faɗin ƙasar kamaru baki daya sun yi haka ne ba don komai ba domin dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almundahana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar lumisaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da a ko tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na ƙasar jamhuriyar kamaru musta a tangana kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara ka yayin da ake zargin sa da da ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin bautin kasar tarayyar najeriya aka dawo da shi kasar ta kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma a halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar kamaru to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky sun yi alkawarin muddin za su tsaya tsayin daka da ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka bayan da rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan ukraine shugabannin g7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatar wa zelensky ba su yanke ƙauna ba kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta jiya talata asusun bada lamani na duniya imf ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023 yana mai nuni da yakin da rasha ke ci gaba da yi a ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen Lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi hukumar bayar da Lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan yuli ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a jibo babban birni a arewacin ƙasar burkina faso domin neman 'yancinsu na neman ilimi ciki har da samar musu da malamai matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki akan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan burkina faso ne muna da 'yancin samun ilimi ilimi haƙƙi ne na kowa daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin som inda hakimin jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukko, ɗaliban sun buƙaci a samun musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran bukatu. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. kamar yaushe za a iya zuwa shafinmu na intanet a duk lokacin da ake so domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a facebook twitter da ma instagram yanzu kan a madadin sarfilu hashin gumel da ya ta na gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa auni lafiya mu kuma da fatan za mu ƙarasa daren lafiya salamu alaikum